الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تاشي باب قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هاي منا دقيقتين سرورين na tafsiri wanda imam buhari kan kawo magana na hadisin sahihi fassara qur'ani ko kuwa maganganun sahabai ko kuwa tabi'ai tabi'in da sauran manyan malamai da suke fassara qur'ani ina cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan subhana sarki ya tabbata ubangiji wanda ba shi da ba shi da uba allazi wanda asra bi abdihi wanda ya tafiyar da bawansa a wani dare ya kaushe na nakira minan masjid haram daga masallacin harami zuwa masjid al-aqsa daga can kuma ya bin nan iraj yake cewa حدثنا عبدان حدثنا عبد الله اخبرنا يونس ح شيخ sanadi domin دومي فرقم مالمن سشنا عبدان amma yanzu ce wa haddathana ahmad bin salih malamin buhari na biyu kenan haddathana anbasatu haddathana yunus an ibn shihab shi yunus yana daga cikin manya manya almajirai wanda yunus bin yazid al-aili abokanan zaman imam buhari imam maliku ne yunus ibn yazid al-aili to shi da imam malik sun sha karatu a wajen imam zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri shi kuma ya ruwaito wajen ibn musayyib shi imam zuhri ya ruwaito wajen sa'id musayyib shi sa'id musayyib kuma yake shirikin sa ne abu huraira abu huraira ya aura masa shi sa'id ibn musayyib abu huraira ya aura masa kice radiyallahu anhu uce da rasulullah sallallahu alaihi wasallam usra bihi bi iliya an kai manzo Allah bait maqdis shi ake kira iliya a isra'ila kina bait maqdis ana kira bi iliya eh, bi iliya ko bi iliya ma'ana masjid masjid kusa ke a masjid mukaddas ke nan masjid aksa haka suke sa a yahudanci to da ya je wurin kafin hau da shi to shi an kawo masa bika da haini min khamr wa laban an kawo mashi kwafin guda biyu daya a cike da giya daya kuma a cike da nono fa nazara ilayhima shi manzo Allah ya kalli a cikin su ba shi akai malaiku suka kawo masa fa akhadha laban shi ya dauki laban qala da ya dauki laban ya sha qala jibril shi jibril ya ce da shi alhamdulillah dukan godiya tabbata da ubangiji alaihi hadaka da ya shirye ka ni fitran ya fire ka zuwa ajin musulunci ya shirye ka zuwa shirya alfitra nan a shirya lau a hasamra da ka doki giyan na kasha ga wata umma ka da al'umman duk sun lalace amma Allah haka ya so kasha nono nono kuma shi ne fitra shi na ji ta duk wanda ya yi mafarki abin da ya shafi nono na sha daban da wanda ya doki mafarki na shan giya ko ina sha wani kuma ka yi mafarki kana fito da hanji mangansa daban kana fito da kuma nono mangansa daban mafarki ku ringa tambaya wata na wani abu ne mai soki ka gan shi a mafarki ka rage wasa kuma dalili ne in ma shirya ka ko wani kuskure ne kayi mutum ya rage duk mafarki ko kare gani ina tambayi malaman salihai rage ji mene mafarki mafarki baya tafiya banza ko cin naka ne harbe ka fi mafarki da akwai labarinsa cin naka ko me ka gan shi ko ka gan girgije ne ka ga iske na kadawa sun su ne kowane abu ina da ma'anarsa ba ha kawai ba ka ganka kana cikin ba ko ruwa ne zai kidike ka ko ma menene ne inda cikin bacci ne ba ba ba da su halam ba mm. tunanin ka ma irin matasa ne kawai farki ne na ina wasa da yara mata da iskancin bashi ba yake cewa haddathana ahmad bin salih haddathana ibn wahab akhbarana yunus an ibn shihab qala abu salama abu salama yace سميت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش yayin da kurisha sun kirya ta ni cewa ban je isra'i ba wannan hadisi yana da alaka da wannan haila yau yayin da suka ce ni makaryaci ne kurisha yana ba su mabuzawa ne mabuzawa ne sun ce ba su yadda ba manzala da awaye giri ya tara jama'a ya ce to daga shi abinda Allah ya bani ku zo ku yi imani yace sun ce sam shi ne ke ce lamma kazzaba ni quraish yanda quraish sun ce ni ƙarya nake kuntu ila alhijr shi na sai alhijr hijr shine ginin da ba karasa ba na na na kaba shi ake kira hijr to shi daidai da garin makdis yake hanya madina kaba ga shi haka yake to hijr eh, ina ina arewa ne kuma arewa can baitul maqdis yake shi ya shiga ciki dama nan ake gugurmaya da shi da yana shiga ciki shi Allah ya yi masa ina gan bait dan bayan da ba shi zai masa shi ringe bayani lokacin da ya wuce dare ne bisa ya sokaci ba kuma shi wasu da ya ce ya tafi shi suna tambayi irin duwatsun da suke kewaye wannan wurin da abubuwan da suke kuma akwai masu tafiya wanda suna da tsarin tafiyansu ranan kaza kana kaza to shi suka fara masa tambaya daya daya shalif mai yayi masa yana tsaye ina kallon can an tambaye shi kaza shi bayani in Allah yana son ka baka rijiya Allah yana son ka baka rijiya wallahi duk duniyar sun hadu da su kulle maka sharri Allah yana sai kubta da kai kalma daya shi kuwa kyalika in dai kuma Allah ya so a kulle ma sharri Allah ya sa duk duniya ta hadu su sa ka su kulle ka a cikin gida su abin billahi lazim shabu ya sami ka ba inda za shi Allah fa shi ne komai annansa yake mutum zai ruko ruko ubangijinsa ya fi masa alheri wallahi ya fi masa alheri yake cewa lamma ni quraish kuntu fil hajj fajjal Allah li baitan al-maqdis shan le yayi mun baitul maqdis ina kallo na tsaye lokacin kafin a yi telebijin mm. kafin ma a harada wani giya kana zaune nan kana kallo telebijin ka ce ya eh, kai kafin shi ana magana ciki a lokacin ana cikin hauka to wannan ba gaban laifi ba ya yi su a tsaye bai tuma katishin ana yayewa ana kallo yana bayani shekarar dubu daya da shekara da hudu kafin ba ture zo ya hada wani waya ya sami iska ya hada ya harbe wani kumbo hoto idan ya dauka wani ya nuna mafice an waye to wani lokacin ba ma karshe wani bature mai jan kunne bai zai wani bayani ina nan a kawunsa ike cewa kumtu fil hijr shi na sa cikin dutse a hijr nan fajalallahu li baita al makr ubangiji ya yayi mu komai fattafiqtu eh? fattafiqtu ukhbiruhu shi na kasance ina ba su tafik turma na ja'altu ina ba su labari ɗaya ɗaya ɗaya an ayati duk alamomin da suke wuri ana ba ni na gaya masu kure shi wasu na mun tambaya ɗaya ina ba su jawabi eh ai da masu tambaya su kure shi tun da dama suna neman su kiryata tashi ina magana Allah su ba sa ganin Allah to amma ya gaya masa wajen da suka sani wajen cinikin su kenan kuma sun je sun gani kuma ya ce ya je dole a masa tambaya aka ce to wuri kaza miya wurin kofan kaza menene shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ya wuce dare ne to shi Allah yana sai nuna masa cewa shi annabi ne Allah ne nuna masa cewa manzo Allah annabi ne wajen da aka hadu za a kure shi Allah ya yi masa abin da ma ba su gani ma Allah ya nuna masa a cikin dakin yace ga wuri kaza wuri kaza ga wuri kaza kuma daga baya sun ce to dama muna da ayere wanda sun je can suna zuwa suna hanya ina daidai suke dama tafiyansu in sun tafi suna da rana ko za a sauka nan ranan ka za a sauka nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ma mutanen ku za su za su fullo yanzu suna wuri kaza babbe makka sun fito kaza suna wuri kaza rakumin da yake gaba launin kaza wane ke a sa suna nan ana wannan ihu duk da baya sallah ba suke wannan rigiman da shi shikenan ana nan rana tana bayana suna ganin kuma suna da yayi ba su imani ba ai mala gode ma Allah yadda kanku da kuka sa kanku kuna sa a shirya billahi lazim ba da ikon ku bane wallahi ba da ikon ku bane wallahi ba da ikon ku bane wallahi ba da ikon ku bane Allah shine komai na annansa abinda mahallare ke cewa tamsi basira ce in dai Allah baya son ka da alheri zaka yi mamaki ba zaka yi ba duk abin da za gaya maka sun faɗa ga su dan gida ne sun san shi da gaskiya kuma duk abin da aka tambaya ya bari jawabi kuma yace ga nan suka zo suka gan shi gashi nan mai shi kureshi irin arabiyan da Allah yake qur'ani yanda ya fito da bakin sa duniya su kan su fasaba isa yanda tsarin qur'ani ke ya ce da su su taru da kabilar ban su kawo aya ɗaya ai qur'ani gagar koyo ne su kawo wanne ya isa ba shi sun kasa amma da ba su imani ba ke ai wani abu ana kira hasada ka gani don mene wani zai fika don me wani zai fika wannan abun to da Allah ake cin karo yake cewa wa ana anzuru ilai ina kallo ina masa labari da yakubu ibn ibrahim a cikin sanadin ya gaya maka can sanadi yana kara maka wani sanadi akwai na sanadi na wanda yakubu ibn ibrahim shi kuma ce hadasa na ibn akhi ibn shahabi an anni sanadi ke gaya maka banda musayyab da ya ruwaito ya da ahmad bin da ya ruwaito da ambasata da suka ruwaito ya a wajen eh, imam zuhri ya ce ko ta hanyar kuma yakubu ibn ibrahim ya kuma shi yace hadasana ibn akhi ibn shihab az-zuhri an ammihi lamma kadzabani quraish yanda ya suka ce ni makriyaci ne hina usra bi ila bait maqdis to Allah ya nuna min ina gaya musu komai tajalla bi mana kashafa Allah ta'ala ina fatan gani to saboda haka komai na Allah ne muna da wani mutum a can na je tungun na ina haduwa da shi kullum mutum ya ɗauki yayansa ya aura ma musulmi komai musulmi suke suna tare da shi amma yake musulmi an yi an yi an yi an kaɗa siya ba zai yi ba me yasa ba dalili ha kawai an yi an yi duk abin da musulmi duk ɗin yaransa ma baki ɗaya musulmi matansa sun musulunta mm-hmm. shi duk duniya nan kada ga wayo tsaya in ka fulo masa haka an taɓa kai su can libiya da isra'il su yi aiki yadda yake gaya mu da ya je can aka tilasta su aka musanta da su aka ba su qur'ani ya biyar raba ya kai wata uku ina wannan sallan dole amma ya zo ya ajiye shi shi kurba kayansa ai malam ai Allah shanan Allah kyale shi shi sa yawa duk yadda za ka yi irin waɗannan bidiyoyin da tarkace abubuwa da ake yi na jahilci da sun zuciya da abubuwan da ake yi mutum aula mutum ya Allah ya shi shi saboda mutum yana ciki ba zai gano ba shi har mutum zai same shi ga jini yadda yake amma tom basira ce ya same ta mutane nawa ne suka haukace an ba su abubuwan da bai dace ba amma suna cewa mutane nawa ne ba su ci addinin ba lashi wala iyalinsa ana cikin wannan jahilci wannan cikin duhu kuma bai san addini ba bai ma gane addini ba dan kil jahilci mu ga so zuciya ga sata ta wace wace irin al'umma ne a lalace ake kuma shi Allah ba ruwansa ba domin wai Allah hace ka Kano ko Afirka kai baki ne baka gane ba kuma ga komai a bayanai ke wani alerin zaka saya ka sance shi zaka yi wani abin kirki fiye da wani jami ka saya baka da wani amfani shi yake cewa kasifan ina sai fassara maka kalmomi kenan sai rusul alaikum kasifan min rihi sayudrikakum shine rihun taksifu kullashe. shay iskan an ce kasifan iskan da yake da karfi wanda yake tumfuka komai yadda shi babu kaulihi ta'ala wala karikan ramna bani adam Allah yake mun karrama bani adam mun ba shi hankali mun mayyaza shi fiye da komai a yin dabbobi a tafiya suke dabba ko ka sanya mata kofa da gida kowane magabi ya shi duka tura shi shiga shi duk kansa da zai shigo ba shi an daidai sai da ne kawai yana koma saboda hankalin babu kuma zaka dauki kuka ka zo ka jawo shi bi ka zo ka kwantar shi har yanzu yana jin ka shi kayan ka da baya ya dinga fita da abin nan bai yarda ba baka dai nasa dan adam yake da wannan hankali yi wannan yi wannan ta abin nan jiwa dan adam yana hawan shi jiwa hawan shi abin da ya gina ma wannan hankali da Allah ya ba shi kaga Allah ya san mun san akwai zafi dabba yanzu suna tafiya ruwa nan zai dake su wannan zai dake su amma mu ba ne don sha Allah ya bambanta mu da sauran halitta mu samu gida mu gina mu gyara mu sai wajen zan kwanta mu san magani mu sha mu dauki gona mu yi a kaza mu sai lokacin rani mu sai sanyi mu sai da za mu yi mu yi na da hankali da mu muna tafiya da uniform na Allah ba kuma a cikin mu muka gani tafiya da zai aka dauko ganye aka fara sakawa an yi tafiya nisa aka san yadda za a dauki auduga a yi kaza a murta al'aura dabbobi suna tafiya har yanzu sura Eh, Allah ya fifita bani adam ya ba su hankali akan waɗannan don shi yake su bota masa amma mu duk al'umma ne Allah ya karama bani adam to saboda haka yayin da zaka mai da wannan hankali ka mai da shi mawakaci shine sharabi ya taba karramna wa akramna wahid yace karramna wa akramna ka kare arfin ziyada yi ta aji ma'anan akramna da karramna wannan hamza in ka ciro wannan hamza shi ka kara shadda kan ra kage karramna ra na akwai shadda kai to in ka ciro wannan alfin in ka in kana suka ciro wannan hamza shi ka mada shi alf alf baki shi ka ce akramna wayo Allah na ba sa gane ko ina muka nufa ha me na ce me bambanta mun gani alu alu ne alu baki to eh alu bakin da ka sa shi can alfin to yanzu ka cire wannan shadda akan kablansa ya ka akan ra me zai a ja ce me akramna eh? a a shadda me aka ja kenan eh me aka ja an ja wannan kamar a min ko me hada mim da nun dai ina nun ki da shi ne da kai shi bai fika ba man fa me yake nufi anan mm. e eh, shi ne a shaddan eh, an sa alif shi zama mai akramna akramna na kaga an sa shadda can kana suka kiro wannan hamza alfarkin kuma shi ka sa shadda karramna ya ce wahid ma'ana sa ne hmm. wajen da yake cewa idza azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati ko ba haka ba da azaqna ne ko hmm. ko ba haka ba ne eh yake to dhifal hayat azaba anan rayu wancan aya ne yake sai fassara maka shi ifal hayat ninkawa azaba rayuwar duniya wa ifal mamati kuma ninka ma azaba ranar tashin shi no azabul mamati kuma da azaban lokacin mutuwa shi na abin da yake gaya maka wannan aya yake sai fassara wa iz azaqna ka dhifan ko ba haka bane aya yake idan la azakna bi ifal hayati wa ifal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira mm. ya ce shine fassara haka eh, eh? waye ne ke karatu a ah, fadama me kake suka ce ko kana ci gaba da yin karatun ne ike mm. cewa khilafaka wa khalfaka sawa'u wajen da yake ce wa iza ba suna khilafaka ila kalilan kalma khilafaka khilafaka ma'ana da khalfaka duk ne ma'ana bayanka wa iza ba suna in Allah ya karbi ranka ko sun kashe ka wanda suke so su rayu su ma ai ba za su daidai ba bayanka ila kalila shi dan kaɗan to shine khilafaka bayanka da khalfaka duk ne ma'ana ka ciro wannan alfi ka ce khalfaka kamar da alfin lam daya da ma'alfi kwaya daya amma da kuma khilafa ka bayan ka ba sabani bane wannan hmm. ya ce mana su daya ne kalmu wani a mana ta ba'a da ya yi nisa wa yi ana amna alal insana ara da wani a da janibi na a ta ba'a da ya nisa a kan shanin gaban ibota ma Allah shi ce wa Allah na in aka ba dan adam ima shi bijiro ikangare ikin Allah wanda ya dan bani adam wani na nan yana gindu da hankalin sa aka bashi wannan dukiya yake cewa shakilatihi daidai kul kullun ya amanu ala shakilati shi nahiyatu kowa ina yin aiki na nahiya fahimtar sa dai janibin da ya dauka wani na aikin kirki wani zai sallah kiyam ne wani zai yi zikiri wani zai yi kaza kowa za gani iya gurgudon fahimta da iyayen da zai bota ma Allah amma Allah zai saka ma kowa in ya je can ya yi daga gaske ne wani tun da Allah ya ce shi bai san kan ikhlas ba aiki ina yi ne ina ga ana yi ne ke yi bai ma yi shi dan Allah ba to in wadannan asara ce wani kuma ina yi dan Allah ma bai san aiki ba bai san me ake yi ba wani kuma ina yi dan Allah kuma ina yin aikin daidai ne to amma kwa kurakuri kuma ciki to duk irin waɗannan shakila ce je eh, kowai na yi daidai shi daga can na za ba ma man sakula tun hawa ne a tattace ayyukan wanda nasu ya alherin su ya fi yawa shi a sa sa cikin aljanna shi ka mutum kokarin gan cewa aiki alheri ya fi masa yawa eh, ringar kula cewa da asuba da harkai maganin aiki yayi dan Allah ko sallan da yayi ko dan zikirin da yayi ko tilawan da yayi ko abuwan da yayi na zumunci ko abin da yayi na kalmomi yayi daidai kuwa ba kawai mutum na na azubai a waye girhar a ranar ta fadi bai san abin da yake yi ba kawai ibadan ma Allah akbar Allah akbar bai san me aka yi ba wannan asara ce wajen da yake da wala kar sarrafna lin nas fi hadha alquran shine kawai buhari take ta ci sarrafna wajjahna mun fuskanta da su mun bayyana qur'ani mun fassara shi mun bayyana shi amma fi yawa ba su yarda ba ba su yarda ba shi ke cewa ya ce kawo ta'ala auta a ci billahi mala'ikatun menene kabila a fai iki cewa auta a ci billahi ne ko auta a ci billahi mala'ikatun kabila ko za a kawo Allah da mala'ikunsu gaba fai mu gaisu suna gan mu shine zan yarda kabilan ba wai kabila na wani a ce wani kabila ba a kabilan gamu gamu mukabalan kururu muna gaisu suna gan mu a fai duk sun gaya manzo Allah wannan ka kawo Allah da mala'ika ga su ga mu ga Allah nan ga mala'ika nan ga mu nan shim yadda akwai shi kendi ne gani a ai na za su tafi ciwon kai ka sa masa ba shi sulke ba dan kadan kuma ko mafarki ko bacci bacci ka sa masa me zai yi Allah ya sai jefa masa bacci ma me za su yi kawai rashin tunani ne ya za a yi wannan baya a ce a kawo Allah da mala'ikun ma suna nan suma suna nan kasan ba na iyayenka ba da kake sai a kai kake wannan bayani iskan da kake shaki ba naka ba ruwan ba naka ba duk ba ku duk wanda aka ce duniya yanzu ba wanda ya taba buga kirje ke kasan nan ba ma zare iskan da yake sha ba sa ba ne noman da ake yi duk abin da ake zama kuma kana kan abu kace shi Allah da ya hace waɗannan in zo ku yi mukabara shi ga kai to dan adam waye iya dan adam to mutum shi sa dan adam ya taba ka wani lokaci ka bari ma ubangijinsa shi sa aka hace wuta je dan da na sa akwai girman kai fiye da wannan ka san da kake a kai da yadda ka san ki na waye ko ma waye zaka ce Allah ne ko waye ne ko mai kafircin ka to amma wannan kasan kake suka sai kace a kawo Allah da mala'iku ku yi mukabara nan san nasa wani kamar ne ya yi da juna da babansa shi babansa ce bar gida ya ce kai maka bar gidan ka je gidan babanka nan gidan babana kaga ya hankali a nan shi ya gina gidan ah. yaro yaro sha mamaki wani yaro ne ke gaba da babansa babansa ya ce da matansa yau daga yawan kun yi miya kar ku sa masa nama ku rage rage masa miya ana nana na ne burodi ya ce ku hana masa burodi da safe a hana masa sa madara a shi sha sa da haka ya dai yana na ya ce to daga baya kar ku masa kaza shi yaro ya ce na daina ya ce a ah, mu ci gaba to kagin kabilan mu'ayana wa mukabala mu hadu wakila kabiratu la'annaha mukabilatu sai mu hadu ba takabbala wala da kuma daidai da ya ce lokacin da mace da ɗansa suna fuskantar lokacin haihuwa ya ce daidai ne gani ga a fuskanta shi ne wala da a sai kenan hadu da abin da zai faru faru in fak ko ba haka ba ne ya ce dan adam yana tsoro wa kamil ka tura. idza amsaktum khashiyatul infaq dan adam ina tsoro ciyarwa don kudi kare dukkan mu haka muke yanzu an ce a bada sarkashe mutum ya bincika inda yana da dan wazo biyan she wuce she duku naira biyar wanda ya kunkuna ne na ba da Allah wai an je ki sai an lahira eh she fito da wannan tara sauran kudi a ciki ashiyatul infaq dan adam baya sai fito da dukiyarsa yanzu na ce ma kare wallahi mun ma duniyar na zafi ke yi abubuwan na dai gasu dai wallahi dai ga sa ne fara na abu ina jin surukar kar isa da dukiyarsa baya so ciyar kuma Allah shi ne ke yake bayarwa shi yake kartura mana eh, muktar ko na nakum yace ne mukattira ko mukattira kenan wa kana al-insan katura mana mukattir bi mana shine mai yawan ruwa mai yawan yana take baya sai infaki eh al-iktar mana abin mutum da baya son ciyarwa ina kin waye ciyarwa baya so bahi mumsik muktir muktir mumsik mai riko mai riko baya so ciyarwa dan adam haka yake duk dan adam ila mara rahimahullah baya son ciyarwa dukiyarsa boyewa yake yi to amma Allah ya gwamka mu wani ku gode ma Allah wani mutum da na san shi shi ba ya ciyarwa ba ya ciyar da iyali ba ya ciyarwa ma ya wuce na hankali ba ya ciyarwa shi kullu bawan dukiyar ife ne ma ya zo in ka gan shi bai yi kama mai kudin ba wani kuma maruwaci ne shi zai ci da sa mai baki kura ne ba wanda za a samu ba zai ba kowa ba ko abinci da ya saura ba ya sa ba kowa to wannan a hade da wannan ma akwai wannan ya fi zafi ma gara wanda ba iya ci yale ba ya ci su tafi tare amma kana saka ci ko ya sarrafa za ba wani ba kafin mugu ne wannan wancan an gane cuta ne kawai inda ba iya ci eh cuta ne eh shi ba iya ci don ya zama cuta gare shi amma kai ka ci da iyalinka sauran ma baka so ka ba wani kafin mugu ne shi ke cewa yakhiruna al-azkana sujadan ko shi ce azkanin majmal al-hiyan shine nan nan nan wannan ke muke anan wahid zakan shi sa eh, laraba suna ce mai gema ce eh, zakan zakan mai suna istiza da mai gemu zakan eh mana nan sujada cewa su waɗannan in sun yi sujada waɗanda eh, abin nan yayin da su sujada shi a nan gemun su duka ya koma kasa shine ki gaya maka waɗannan sun ji ayoyin Allah su wanda suka karanta taura da injila wa qara mujahid mafuran wafiran ina ina jahannama jazaohum jazaan mafuran shine sakamakon da sakamakon da zai cika musu haƙƙin da suke yi na da duniya cin Allah da ake tabi'an wannan suma la yajiduna lakum alaina bihi tabi'an Allah yake cewa tashin kiyama an sa ta ba wanda la ta gidu la ku dan adam ba za ku samu wani a gare mu wurin ku wucewa tabi'an ibi ibi hakkin ku a nan tabi'an sa'iran ibi nemo hakkinka ba wani yake yasu ma la ta gidu kuma alaina bihi tabi'an in musa ku a wuta ba wanda ya isa ibi hakkinku a duniya nemo hakkinku ko fito da ku shine guna ba suke cewa an bi mana nasiran ba za a samu wani mai taimakon ku ba habata tafi'at na fatan ga habata tafi'at ma'ana yake nufi haka ne a share kullama na zadannahu sa'iran ko yaushe ne wutan ya bace sha sake kunnawa wutan jahannam kenan wa qala ibnu abbas la tubazzir la tunfiq fil batil la tubazzir tabziran ya ce karka ciyarwa ciyarwa na tabzir karka yi tabzir ma'ana karka yi infaki akan hanya banza ma'ana karka ba da kyautar hanyar maruwa abin nan hanyar da bai dace ba ka kashe kudi hanyar da bai dace ba wajen roko wajen da za a ringa ciyarwa na riya wajen da a ringa tabzir shine abin da ake kira tubazzir karkace da dukiyanka hanyar banza ibtiga rahmatin rizkan wa in ma ta'dana anhum ibtiga rahmatin min rabbik shine ibtiga rahmatin nema arzikin wurin Allah ne ina fatan gane wa in ma ta'rudana alaihim ibtiga rahmatin min rabbik ce ce masburan mal'una wa inni la azunuka ya fir'auna masburan ina zato fir'auna kai mal'una ne shine masbura anan la taquf ma laysa laka bihi ilm la taquf ma laysa laka bihi ilm mana la taqul karkace wani abun da baka da ilmi akai fajasu fajasu mana tayammamu mana qasdan fajasu khilala diyarin wa kana wa'du maf'ulan mana fajasu sun yi gurfane a kofan gidajensu jasu bi mana gurfane daban kuma tayammamu nufi kuma daban sun nufa a gidajen kofofin gidajen su su shigo amma alhalin azaba Allah ya same su suna gufani yuzji fulk yaji mana bi mana fulk abin nan kulkunin ko ruwan abin nan abin nan abin nan jirgin ina kwarara bi mana rabbuka allazi yuzji lakum fulka fi bahri ina nuna ubangi shi ke tafiyar da jirgin ruwa a cikin teku babu kauli wai wa idza aradna an nuhlika alqaryata amarna mutrafiha inda mun sun mu halaka da kasa shi mu sa masu shishiga a cikin su masu ji da kai su saba ma Allah sha Allah kama su duk wannan irada Allah ne shi yake cewa hadathana ali bin abdullah bin madini kenan hadathana sufyan yake cewa akhbarana mansur an abi wa'il an abdullah qala kunna naqul lilhaj muna fada unguwan da sun cika sun kyankisa da yawa suna da yaya da yawa idza kasu unguwan da suka cika fi jahiliya lokacin jahiliya inda unguwa ya cika da jama'a mun ce amira banu fulani bani fulani sun cika sun sun yawa ma'anan kabilan sun cika shin ce amira to ina sai fassara maka ma'ana amira lazi wal maza wannan amiran da aka yi magana can kuna gane sun kuwa kalma amira shi ke sai ce da kai eh amarna kenan da dai ke cewa wai za a radna an nuhulikar karyata menene amarna kagin amarna bi mana mutrafiha hmm. shine shine ke sai fasara kuma ma'anansa na daya anan ya ce kagin sun yi amfani da amira banu fulani amira banu fulani banu fulani sun yawa ana amfani da shi kalmata amira ɗaya amma ya abin nan ma'anar sabi ɗaya ne fi amira na samu amira kuma haddasana humayt haddasana sufyan wa qala amira na fata gane mun hore su ko mu saka su su yi waɗannan abubuwa babu zurriyatan man hamalna ma nuhi innahu kana abdan shakuran zurriyatan ya ce zuriya ne wanda annabi nuhu ya doke su a cikin abin nan kwale nasa shi annabi nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ke cewa haddathana Muhammad ibn Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Abu Hayyan ad-Daimi ko ba haka bane ana Abu Zur'a bin Amr ibn Jabir an Abi Hurairah radiyallahu anhu kala uciya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billah an kauma manzo Allah nama akuya ko tunkiya farufi ilaihi zira'u shi aka dauko cinya an gasa aka bashi wa kana to ujibu manzo ikan so cinya ya fi son cinya فنحس منها نحسة shi ya kama haka ya ya nahsata mana ya fara cinyewa da ya kama ce fuskace su daya sun makala she ana sayyidun nasu yau kiyama ni ne shugaban bani adam ranar tashin kiyama wa hatta duruna min mazal shi manzal ne ko kun san me ake nufi da wannan magana yajma'un nasu ce mutane za su hadu ranar tashi kiyama na da akhirina farkon al'umma da karshen su fi sa'ida wahida akan kasa yusmi uhum ada'i wa yanfuduhum basar za hadu ne kasan bashi da wani tudu wanda yake sai zai gin karshen kuma zai gin farko zai gin karshen tudu shi ki sa ba a gan wasu kasan biyu kowai kana sai za a gani can karshe kuma mutum da ya daga murya wanda yake farko zai ji wanda yake karshe zai ji haka za a sa kowa a tsaye a kan aban kasa a fara kuma lissafi ba wanda zai goye wani saba kaman kuskure ba ne mutum ce gara kunyan lahira bai sani ba ne a cikin jama'a za a daga ka ce kai wani dan wani dan wani kuma ba wanda yake kusa da ke shi dangi da yan uwan da sun za a dauke ka kai ka an gogo ne kana nan za a nuna mana amma duniya na yanzu kana nan guwan hayan gida shi kayi kayi kaftanci ko kayi wani iskanci aka kama ka to zaka iya gudu ka je rijiyar da muka kama wa zai ginka kuta yanya cikin gari da aka aura ma wani saurai baya so ita ba ta sa ita ci cije shi ta yi irin zuba maganin bera aka raba wani ungwan koyar mai da ita ma ya shi ce suka yi hijira shiga shiga wani duniya daban a can aka aure ta ta zama mutumin sa wai sai amma ka ce kunyan duniya gara kunyan duniya lahira ai zaka danna na kodan kun kaji can yake cewa yujma'u nasu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid akan kasa daya yusmi'uhum da'i mai kira ina ji duka suna ji mai kira farko a kaso wa yanfuzuhum basar idan nuwa za su gani duk ina wata shamsu shi rana ta musu kusa da bani adam saya bulgun nasu min gammi wal kabi shi dan adam sun cika da bakin ciki da wahala malayu la yutikuna ba za su iya ba ba za wannan wahalan ba wala wala yahtamilu wala yahtamiluna ba za su iya doki ba su da iko kuma ba za su iya doki wannan wahalan ba fa yakulu nasu shi wensu daga cikinsu mutane Allah ta rauna shi su fara ta tattauna ba kwa gani ma kadi ba ma kadi balaga kuma abin da ya isar muku wai su ce da ku ko ba ku ga halin da muke ciki cikin jama'a ne wai su yi hankali a ciki su tashi su ce ba ku ga halin da muke ciki gar mu tsara tafiya mu nemo dalilin da in ma wuta ko a aljanna mu tashi tattaunawa wadansu ne Allah ya ba su wannan daman a cikin bani adam kowa sai yake da annabawan kowa shiruki don su annabawa sun san meye Allah shi ba sa wannan bayani wanda kuma suna cikin mutane sun gaji amma Allah ya ba su su ba ƴan wuta ba ne su suna da nusuwa Ina wani wanka wasu su shi na bakar ko manyan mutane haka ce mm. ce ba ku ga abin da muke ciki gara a tashi a sanyin da za a yi mm. in ma wuta ne ma a shiga an tsaya shekaru dubu hamsin ana tsaye tsirara mm. gara nan yadda aka wasu fara nan. ya ba za su ya dauka ba يحتمل يطيقون يحتمل كلمة فيقول الناس ألا ترون ما كذب لكم ألا تنظرون باكو أغني من يشفع لكم إلى ربكم بذن نيما وندي زي مكو تشيتو وجه أبنجين كبا فيقول بعض الناس شي وينسو سوشي لبعض سورنسو عليكم بآدم kuje wajen annabi adam shine uban kowa mu tashi ku tafi kai ku tashi mu tafi jama'a na cikin su fa yatuna adam shi wajen adam alayhi salam fa yaquluna lahu shi ne an ta abu bashar ke ne uban kowa ke ka hace kai kai ne ka haifi kowa halakaka Allah kuma kana da wani martaba wanda kowa ba shi da shi shine abin da Allah ya hace ka da annansa ya hace ka wa nufiqa eh wa nafakha fika min ruhi Allah ya busa maka rai wa amara mala'ikata kuma bande wannan darajar guda biyu ya gina ka da annunsa kuma ya busa maka daga gare shi kuma ya ci mala'ikata fasa gidu su muka sujada hmm. wannan abubuwa guda uku a kansa muka zo ba ba kowa wannan irinsa ba ba ce da wani mala'ika su ma wani su jira shi kai farko da aka busa masarai daga Allah kai kai kuma na Allah ya gina shi da kansa don haka ishfa alana ila rabbika ji kawai ubangiji ga ka nemo ceto mu mu sai wajen da gare mana Allah tara ila ma na hanfi ba ka ga abin da muke ciki ba ta ka ji ka nemo ceto wurin Allah ba Allah tara illa ma kad balagna ba ka gani ya annabi adam abinda al'umma sun kai ya'yanka suka kai halin suke ciki sai ya kula adam sha annabi adam ce inna rabbi qad qadi bal yawma man lam yabda qablahu mislahu Allah yayi wani hushin da bai taba irin hushin tun da Allah ya hace duniya wa lam ba da mislu kuma bayan sa bai taba wannan hushin ba saboda mu girme sun hadu da manyan manyan sarakuna da mujirmai da barayi da yan kisan kai da yan shan wiwi da mazinata ko ya haɗu dama na neman su wa innahu nahani an shajara kuma Allah ya hana ni in ci ice fa a tuho shi na ci ice nafsi nafsi nafsi kaina kaina kaina ku yi waje ni ba zan iya da su sannan nan za ku gane kowane makaryacin da ya baka wani abu a nan wai ta yi duniya shi zai shiga da kai a jana wala ka san kare ke dalilin mu waɗannan hadisan kaga ba ma ba ma ba ma shagaranci mu je mu zage wani amma ba yadda zan in ji magana manzo Allah zo wani kuma ya yaudare ni in a annabi adam kenan duba sifan da aka bashi shi kai Allah ubangiji kina kada Allah kai Allah ya busa maka rai farko a duniya malaiku an laifi fita malaiku ba irin malaiku duk kowane manyan malaiku sun ce su maka su gyara don kai ya ce na ji amma ba zan iya to wani irin mutum ne zai zo daga bayan yau tsare ke dan baka wani abu ce wai kai da bayan tashin ciyama shi tsaya ya ce kawai ka shiga janna ko kayi wani abun da shi an kara an cika ma eh, rason kawai ne cikin kasuwan kawai eh muna cikin kaza ba an dauki mana wai ai zaka gani annabi adam gina ba icin kuma da ya ci ba wai kaddara ne ya sa kuma cin cin cin kuma Allah ya ce na karbi tubansa ina na ne to ni da ke ba wanda ya ce Allah ya karbi tubansa ma amma ina jin Allah ne na santa masa ya karbi tubansa ma amma ina shayi kar a saki taba wannan magana ba za shi ba to ke Allah bai faɗa sai cewa ya yafe maka ba annabi adam fa Allah ya ce ya karba sa fa ya ce na karba tubanka shike ne eh an gama Allah ya janyewa amina shi ina shayi je ki ji ta ina tsoron ke wurin amma ni da kai ba wanda ya gaya man an yafe mana kuma kai ba kanin jibril ba wala min ta ila komawa yake in ba annabi ba ka saba ma Allah ban kasan wace irin dalili kake shi da ibadan da kai wa ya ga ma an karba ma wanda zai gaya maka an karba ibadan baya duniya ina cikin aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka zo daga karshen duniya da mafarki mafarki ka da abin da kake hanga kawai ka tattara ka madi kanka wani annabi wace irin al'umma ne wannan ya sa eh, wadannan manzo saboda har mutum buga kirji ce wai shi zai je tashin ciya mai tsaya ce ko shiga aljanna akwai wanda wani shi wanda aka cewa in ba kunya da yake jin Allah ba da ya kawo aljanna nan duniya duk kafirai musulmi da kafirai saka sa a aljanna ba ma musulmi ba duk da kafirai saboda shi ya fi Allah rahama su da wani irin mutum na mutane ne da cikin wakokin su mu wai mu yarda dalilin nan ne mu yarda yarda kan mai wallahi ba zan yarda ba ban da niyyar ban yarda wallahi kuma kare kake yi wallahi ba zan yarda ba don me kai ka ce wayin ba kunyan da kake tuka ka ganye kunya masaukawa a janna ba dan ki nema an kawo janna nan na gida ai kuwa she kai kiriya sha yi kokawa

wai kaddara kuma me ne duk abin da manzali na ciki an aikata mu a nan mun sallama da kai da fata da kuma me annabi ne ba kuma shi ya ce ya ba mu labar cewa wannan shi ba kansa shi wanda yake jin kanshi a jannan da ya fada da ba za ta bayar ba amma da manzali ya tabbatar da haka makataka mu Allah bai fassara mana ba jinsa shi kuma da yake ji bai fassara mana ba cewa gashi ya gani ko bai gani ba wani abu ne mu yadda Allah da yake da iko ba lalle aljanna yana kusan sa zai ji kanshi ba zai ji aljanna yana can sama amma kanshi a kawo masa nan inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji na kwance a Madina daga nan kai salama shi jita wannan ba ga ba gagara Allah har mu shiga ciki ba wani burgewa ban ka jan kawo aljanna na wuri mafi kyau maka ce ma an doko kashi daga can kawo ma eh. amma bai ce an kawo masa ba yi shi aka yi yi eh. na nan akwai wani malamin da nake karatu a gunsa ya ce akwai wani malamin da ya je ziyara a madina shi an miko masa gurasa muna na da hankalin mu an ci buyata gurasa ba manzo Allah ya mika masa gurasa wannan malami a can Madina to na ce to wannan gurasan da za ya yarda gurasan da ke nan mu fassara gurasan gurasan dai ba na duniya ba manzo Allah dai ba nan duniya ce ba suna na Aisha suke masa su ba kuma su mutu gurasan da lalle ima gurasan da lahira to manzo Allah da ya ga mana abinci a janna ya karewa to an mi koma malamin ina sauran kuma ce an cinye kare bai taso ba saboda ajanna baya karewa ma kuce gurasa na duniya ne manzala ce yanzu ni da kai mu rantsa ina yake yanzu dan Allah mutum da yake ajanna shi don ku gurasan duniya to ba malami ne ba ta duk irin waɗannan sauransu ba su yaushe zan yarda kuma da gaske yake yi maka yarda ce wai dan izara ne ni zan ce ibara me zance ya tsara me ya tsara na wani wani zance ya tsara zance ne a jise ne kake so ka ka ruɗe al'umma ta kaka yadda manzala yanzu da yake shugaban talikai a ce an mika ma gurasa mun yadda gurasa daga ina kuma shi manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yayi masa aljanna ya ga ya yi adabi dabino yace da na sun kosu da ba za su kare ba hmm. nafsan ya ku hadde muslim da abu dauda da nasa'i da duk sauran hadisai shi ka zo kana zaune ka ta mika ma gurasa gurasa da ina lafiya ha ah, waye a cikin duniya eh, eh mu yarda dai amma abu daya ne tunda manzo ya mika masa abin da aka ce saura ne lokacin suna na Aisha ne wala Allah shi yake nafsi nafsi nafsi izhabu ila gairi kuje wani wuri ban da gare ni ba ku je izhabu ila nuh kuje waje annabi nuh fa yatuna nuh shi je waje nuh fa yaqulu ya nuh innaka antal awwal rusul kai ne farkon shugabannin manzanni ila ahli ard zuwa ban kasa wa kad samma qallahu abdan shakura wa shine mahal shahi abin da ake karanta shine buhari ke so abdan shakura da shi ke so kawo bawa mai yawan godiya mu sami iska ma. ke ne baya mai yawan godiya to in Allah ya wata ba kai bawa mai yawan godiya ai an gama dama ko yana so ya kasance mai gode ma Allah ishfa lana ka je waje ubangijinka ka nemo mana ceto Allah tara ila ma na nufi ba ka gan halin da muke ciki fa qul sha'ni min wuce inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al yawma qadaban lam yablugh ghalabu mithla bisu annabawa sosai sai gama gari ne ba san abin da ake ciki ba da sun san ubangiji ce ga hushin da ubangiji yayi bai taba irinsa ba wa innahu qad kanat li da'watu da'wataha ala qaumi ina da wani da wanda na ma mutane na tun da yankura da jama'a amma daga baya sun masa na yi da'awa na ma a shi an lai halaka da su ina jin nauyi in je sa dan Allah ne laifi a nan gurin an da ke ni an ce ni ma hukaci shekara dubu a nan yiwu ke ta fama a da ke shi a sa ya kira su da ya kira su rana ya kira su da ya kira su da safe lafsan qur'ani shekara dubu daya ba shekara hamsin amma da shi mawakaci daga baya kuma ya ce to Allah ka halaka da su to yana jin wannan addu'a ɗaya ɗaya ne mu so nan kana ce yayan mu da gidan mu baki daya a rana daya Allah ya tsine maku Allah kiyaye eh, ah. <laughs> shi ma maki amma lai ba janna ce ah, na zaune da ya komai bashi da tsini tsinewa da ayansa da jinjinsa da komai Allah ya tsine maku eh, amma wai shi wai ke sa da annabi dun ba addu'a ɗaya yi ba addu'an kuma don sakamako ne an an shekara dubu hamsin yara sun mutu tsofaffi sun mutu amma kowa zai mutu shi bar ya ce wannan tsohon banzan kar ku iman da shi ke zai gaji yake kar Allah ka halaka da su ina ji ina shaye kusanta da Allah Don Allah Allah karma aiki ne mutum mutum kawai ka ringa da addinin wasa to ga wanda suka san Allah Allah ya sa tun da aka haife ka kana cikin su jara shekara dubu ka mutu wallahi karka kinki cewa kawai kana sai zaka doso Allah saboda akwai aikin da ka masa salaya man makrullah to she yaushe ka ci Allah har ka ka yadda ma abin da ka masa ma ya karba abin da kake ta kama shine ibadan to waye ga maka ce ya karba da zikirin ka da salatin ka da duk wahalar da kai waye ga ma ce Allah ya karba ana rigima yake duba na minu dan Allah kanat li da'awatun da'awtuha ala kaumi da ina ma mutane mutane na nayi masu Allah ya haraka da su nafsi nafsi nafsi raina raina ya zai izhabu ila gairi ku je wani wurina balle ni izhabu ila ibrahim ku je waje annabi ibrahim fayatuna ibrahim fayaqulun ya ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu kuma ga siffansa kai annabi Allah ne ba dadinsa ne na fatan gane ishfa lana ka mana keto ila rabbika waje ubangiji an la tara ila ma na nufi fa yaqul ka ga in ba haushe ce ba an gama mutum da aminin ka na karshe haka ne Allah shi ya kira da ina Ibrahim kuma ya kira al'umma ummata wahida umma wahida shi kadai al'umma ne an sa shi an daure shi an jefa cikin wuta kalma kan kalma tauhidi an kwashe shi masa iyali zuriyansa an ya maida su mafi yawa annabawa amma ina kusa ina jin tsoro kusan da ubangi wannan rana mafi yawa annabawa daga zuriya annabi ibrahim bal shugaban talikai mai babansa ne akwai wani darjan da Allah ya ba wani fiye da annabi Ibrahim a duniya nan in da ana takama ne na zuriya to baki ɗaya ƴaƴansa zuriyansa baki ɗaya annabawa ne a cikin su Allah ya fito da annabin da ya fi kowane irin annabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya wannan kuma shi kada na kira ummata wahida al'umma ummati shi kadai saboda tauhidin shi ne ya tsaya ya ki iyayensa ibota masu aka sa masa ankwa aka sa masa wuta aka kefe shi a cikin wutan akan tauhidi amma bai buga kirji bai ce kusanci da Allah yanzu mutum da yake karanta wanda zai mai da addinin Allah wasa yau shine sujadanka da rukuninka da danki kiyam ka an karba haka zo kana riyawa ike cewa inna rabi qad ghadiba ba yawma ghadba lam lam yaghdab qablahu mithlu wa lan yaghdab ba'dahu mithlu wa inni kad kuntu kazzabtu thalatha kazabat fa zakarahunna abu hayyan abu hayyan ya ambace su fal zuwa karshe nafsi nafsi nafsi kuma ba kariya bane mangana ce na tauriya matarsa ne ce yar na ji lokacin da ake zai fasikanci da na saratu shi na kariya ne wani zalimi zai kwace matan ka ce yar wata ce shi na nufi yar wata na addini sun kadai ne musulmi a bankasa sun irin waɗannan mutum na jin wannan da annabi annabi nuhu fa yana jin tsoro a ce wai yayi dawo mutanensa sun halaka da shi sun da ke sun mai da shi mahaukaci sun kira kaza ina fiye yaje wajen Allah ni da kai da muna zama rana daya za a tsina ma mutane a zage mutane a ci haram a kalli matan tsara. kuma daga baya wai a janne zama wasan yara na ji wani mawukaci ma da ya yi kasata a can abin nan wani ya kasace wai a jamna ma gara abuja ma duniya na za a ware saboda jamna nasu ne ya kasata kuma na ala akbar da na ala akbar me yake nufi ne suna kafa fama kasan da ana yi na ji can abin na yayi a can dutse ya faɗa kasafin kaji haukan da yake kuma mutane suna Allah akbar wannan ban sani ba ko na jin ba za a ce ka rasa ko me zaka ce da su ko zanadika ne bi ma ce Allah kuma bai yana neman duniya da abu me hmm? yake so ba ka kasa gane wani hmm. izhab ila gairi izhab ila Musa kaga ya tafi sai Musa dan sa ne fa jikokin sa ne amma shi ya ce da je jikokinsa fayakuna musa fayakulun ya musa anta rasulullah kai manzo ne faddaraka Allah bi risalati Allah fi ta kan manzanni wa bi kalamihi ala nas Musa Allah ya ma magana kan tsaye ba wanda Allah ya masa wannan magana ji ka ishfa lana ila rabbi kamar ki tumuje waje ubangiji ala tara ila ma nahnu fi فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا ناكي سنكي lokacin da zai raba fada can lam umar lam umar bi ba ba ni umarni kashe shi ba yin raba fada yasa ya mutu nafsi nafsi nafsi kuskure ne fa amma gashi kan kuskure ya san Allah ya fi masa mai da ce raina raina raina ku je ban san ko na ji za tar da wannan magana hmm. ai da mu ne ai da tun duniya ka ya fi mana ku zo mu tafi wallahi da lahira na gin wadannan sha tattara sa ce su ku je mu da ku dan Allah ku je lahira lahira ba za a gaisu ba wallahi da za a gaisu na ke da Allah tattara waɗannan na ke dan Allah ga shi ga Allah yanzu ku je Hmm. ke cewa shi fa ya kula shi ci ku je wajen annabi isa ci ku je wajen dan maryam ya ci ku je wurin sa fa ya kula isa anta rasulullah shi ce kai annabi isa kai ne manzo wa kalmatu alqaha kai dai ba haife ka aka yi ba ma'ana baka da uba kalmar ce na Allah daga Allah kalma ko ya ka kasance ai ya ci kima kenan wa ruhu minhu kuma da rai na a gare shi to annan kirista suke cewa ruhu minhu rai Allah ne ya raba wani ya ba annabi Isa to annan ne kafir shi ke bayana ruhu minhu daidai ne ruhu annabi Nuhu annabi Adam ruhu ma'ana rai ne daga wurinsa ya ba da umarni a saka to shi su fata ruhu minhu nan wani Allah yana da rai ya raba rabi ya ba annabi Adam Isa annabi Isa ya zama shi ma Allah to wannan jahilci ne da suke ciki wa kalmatul nas wa kallamta an-nas fil madi kama mutanen bayanin kana kan jinjiri kana zinin goro to da sifofin da sabiyan kana yarunta ishfa lana duba sifofin da Allah ya baka ke da farko dai ba uba na gare ka ba kalma daga Allah ka tsaye kuma ga kai yanzu Allah ya baka dama ka yi bayani kana yaro annabi isa ai ya tattara abubuwa ne wani bai zai bai tara ba ta ci kuje ku je shi yake menene yace nafsi yace shi yake da me shi yake yace Allah ya yi hushi wanda bai taba irinsa ba walam yazkur zamban annabi isa da bai faɗa laifin man da ya yi wanda ya je gaba ma za a tambaye shi shi na tsoron kushin kage shi bai faɗa laifin man da ya yi ba duk annabawan ko ya ambace wani abu da aya shi annabi musa bai faɗa annabi isa bai faɗa laifin man da ya yi ba shi hushi ne hana shi ba za shi ba waɗannan annabawan kuma mun da suka faɗa ba laifi ba ne ba in laifi ma ne su annabi adam an yafe masu idhabu ila gairi ku je wani wurin ba ni ba izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam to fa yatuna muhammadan sallallahu alaihi fa yaqulu ya muhammad anta rasulullah she su ce kai manzo Allah kai ne saboda mutan al'umman da aka hadu farko da karshe ne musulmi farko da karshe aka hadu wa khatamul anbiya annan ne duk wanda ya kasance dan abin nan abin nan dan wannan kafiri ne wannan me sunansa ahmad wa hatamin anbiya ka yi ne hatamin anbiya wa kad gafara Allah laka Allah ya yafi maka ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara Allah ya yafi ma ma kai ma ba na ma ba ba Allah ya kiyaye ka an yafi ma komai ba zunubi na gare ka kuma kuma kai ne khatamul anbiya ishfa lana rabbi ka nemo ceto waje ubangiji ala tara ila ma nanu fi to anan ne fa amsaliku fa ci tahta al'arsh shi manzo Allah ya karkashin al'arshi kagin nan wurin ah, annabi Isa bai ma ambaci laifin man da yayi ba bai ambace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man dai laifin Allah ya ce to na yafi ma baki da kana na da rai matu nan laifin mai ina suke kagin da za a faɗa na ci annabi isa shayin da mai ike baya so kusa da arshi saboda ya san gushin da allah ya yi amma manzala kan shi da allah kuma wani abu ne da ba fiye da sauran annabawa shi ya gano cewa yin lila sauraron shi shi ya tafiya kuma na kaga ma sabani kaga manzala ba a ce imani ceto ba eh. ya nema mana eh yake cewa ka je ka nemo mana wurin allah yake cewa fantal kufa ya ci ta hatar arshi shege wajen al'arshi fa a ka'u sagidan ya ce shin fada ina sujada li rabbihi azza wa jal kuma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husn sana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahli qabli Allah zai bude mun wani kalmomi na goja da wani irin kyawawa na sana'i wanda ba taba gaya wa Allah wannan kalmomin ba amma Allah har shi harshe na ya faɗa masa haka haka kuma ya so a yi don wannan shi zai sa ya yi afuwa shi Allah ya kice da shi kuma ya kurshe bayan ya yi wannan yana ta yi shi Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'asa daga kanka sal ka roƙo abin da can yabo ne saltuta ka roki abin da ya kawo kanin za a baka ba ma sai mu a tsaye can da annabawa ba ba wanda ya kura da mu shi da manzala suke ganawa nan tambaye me kake so to wannan ke tun shi zai shafi duk annabawan duka don yanzu shi da manzala suke tattaunawa shi kaɗai da manzala ce me kake so sarfuta washfa tushfa yanzu ka yi keto za a yi da keto farfara fi manzala yace shi fa afaurati fa qul ummati ya rab ummati ya rab ummati wannan al'umma ne ka zuka shagiya wannan al'umma zaka zuka shagiya ka shakwaya wannan al'umman zaka zuka wasa da Allah sallallahu alaihi wasallam kai wai kana da wanda yayi manzo ka sai da Allah ma Allah kai wasuta wannan magana zaka ji kunya ba ta kama manzala salati ba ban ya kunya na abin da ya hana ka ba zaka hannu ba ummati ummati ummati فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا hisaba عليهم ka shigar da a cikin al'ummanka wanda dama ba ni safi a kansu suna irin su sai na bakar wanda ba safi a kansu shigo da su a janna wanda sun yi zina da sun zo sabon gari suna da abuwa su suna tsaye su suna da lissafi wanda sun yi kowa nan sun sata kudin mutane an yi ajiyu an yi tindi an je umaran an yi kiryan an nemo matan an yi kiryan an yi kyashin an yi menene an gina nan matsalaci an iwu da malamai masu yi ba dan Allah ba da masu da ba ba dan Allah ba suna tsaye so akwai tambaya kansu eh, waɗannan aji ya ce ya Muhammad adakali min ummat kamar la hisaba alaihi kaga ba lissafi a kansu an ga wanke su sahabbai manya-manyan sahabbai ko shi na bakar su na umar sauran su da manzala ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne kofan kuma aljanna ce ki shiga da su wani kofan da aka ware masu musamman kofa aljanna akwai wani kofan da aka ware waɗannan wanda ba su da lissafi su za a shiga da su wannan kofa kofan dama ne yace waye ke wannan to ba ma ci kalle ba mu amma ka duba aikin ka ka biyo hanya bai a tawakkal Allah mutum na Najeriya na yanzu ce ba a tashe shi ba lisan Allah eh to Allah da rahman sai na Allah rahman yana da yawa eh ba abin da ba abin da baya yi Allah ya ba mu Allah ya ba ma yanki kauna Allah Allah ya ya ce ya Muhammad adkhali min ummatika man la hisaba alayhi min babul ayman kofan nadama dama min abwab janna daya daga cikin aljanna an ware maka wannan kufa ba wanda zai shiga ciki al'umman ka ne kuma wanda ba an gama da su tambayan la ya riga ya gama da su ba lissafi kuma sha'anin su an ware masa kofa wannan kofan nasu ne musamman hmm. kuma wannan kofan daidai ke da kama min abuwar jana huwa ka'un nasu fi ma siwa zalika ban da wannan kofan kuma akwai kofofi a jannan sauran mun sun cika can su mun kowane irin kofar su wuce kuma wannan nasu ne na musamman sauran kofan kuma nasu ne kuma abin da muka ce shi na bakar nan domin shi na bakar zai an ba shi damar shiga kowane kofa ko wanda yake so to dan shi a nan i mutu da bakin ciki a da wannan kofan ni dalilin mu mun ce su shi na bakar ne domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kira ranar tashin kiyama wani mutum a cikin kofofi guda takwas a kira shi don kofan da wani mai kira wannan kofa ce kofa masu azumi na shi na baka yana ciki kofa masu arziki masu ba da zaka kofa masu kauna manza bi yake ce waɗannan kofofin zan kira ka yace kai kana cikin su yana bakar ban da wancan kofar na aiman duk kofofin da shi na bakar ginda man shiga zai to kai ka je ka kwaso humenin ka da Allah akbar da Allah akbar naki da ake Allah akbar dan shi ba ya ce Allah akbar shi Allah akbar ku je ku shiga kofa ɗaya mu gani yaran banza mawakata bakaki ba su jiyar jarabawa ba suna wahar da mutane a rage zagin sahabai ina ranku da sahabai kai addinin ka mana dan mai mutum ya bar duniya shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu kwanzu kana zagin sa kamar da shi addini saboda baki kaki jin cin jaraba kana fama da anzaba Allah wahala ya talauce ba kawai kawai kana zagin sahabai kamar da shi addini da tutocin karnuka ya ke da waɗannan mutane don me zaka dauki bakin ka zagi sahabai wanda sanin su ne tsakanin mu da su ba ga ka zagi yayanka ba ike cewa sun makar wallazi nafsi biyadihi inna ma baina misra'aini min masa'i janna yace kofan daga wannan kofan rufe kofan kofan eh, abin nan kofan daga bude shi wannan kaban da wannan gaban kan fadin su shi ma baina makka wa hima wa wani kawani ne ma'ana in ba ku san shi ba au kama baina makka wa basra kasan iraq kuna ji kasan iraq daga makka zuwa kasan iraq kasan basra ya ce kofa ɗaya da za ku shiga fadin kofan ke an bude muku akwai cinkoso ko an kawo na jan wuce kaga jira da za ta yaji jirgin sama shi ka ce motan kasuwan kawai shan hau ana kokawa to a baka wannan kofan kofa budaddin kofa daga makka zuwa basra eh kofa bude kagan ko ko ko ko zaka tafiya a baya baya shiga shigo ko eh, ba wani zancen cewa ka ji aikin ko su ku shigo kuma kun ba kwa son wannan ku ji wani kofar da kuke marmar kuma ku shaki shiga kowane kofa kuna zauna nan ba kwa sallah daidai wani ko shafi da wuce ma bai idare na kuma ina son aji annan na ai ba cinkoso ai ba za samu ba mm. shi sa aka girmama shi haka ina zai ci ko su a nan dan again kai baka ciki ne kana zai haka lam saura ne insha Allah ba za saura haka ba Allah ya yarda malam gurin wancan zuwa da rayu da shekara duwa mm. a lokacin nan akwai dan zillillahi a lokacin ko kuma ne akwai zillillahi mana eh nan ne mutum zai gane shi dan aljanna kafin ya yi lissafi za a gware so me yasa waɗannan suka samu dama suka ji ceto suna sai amma wannan mashakka yayi yawa na mushakkar ya yawa suna ciki amma nasu daban ne wani ina ta fama da ranar ma gumin sai kusa haɗe shi kwarai kuwa kana cikin su ne kage kana ta masawa lillallah abu ne ne zuci yanzu in ka duba ko yan wuka cikin kawai shekara uku suna cikin kawai shi kaje kawai ba za ka iya zauna ba lahadin da ya wuce muka je suna zaune da yan kawai shekarun kwarkwata suna zauna can sun musanta da mutum arba'in yanzu shi da kai a cikin shiga jami'a za ka nemi irin sa ba ke koyi na ba ɗan kano ne kinni ya bar komai na can wata nan abin da za ci na gishin ma babu ina zaune haka na musanta da shi na masu sallai na koyi masu addinin Allah su zage shi kirista su lace shi in zai zo naman wata na ba kudi ke samu ba shi ya hau babura kan da shi ladin da na baku na mutum arba'in suka musanta da su suna yin farin ciki yara ne matasa irin ku ahli suna kage mu in ka ji ta ce da kai wuri dai ba za ka iya ba to in an ce akwai yau manzil ka tuna su kafin ka zo ka tuna kanka ya eh, abun haka yake mama mutum bai na jin malanta ne shi ya gan su gun ba gan relata shi tara su ligansa guda biyu ne dan sanyi daban da zafi daban ma duk duniya bin ba abin da Allah bai bashi ba ma bai iya kushi ba a zage shi ce ya haɗi kalla Allah ya haɗi Allah ya haɗi Allah ya haɗi duke duke bayan ya mutu bai bar komai ba shugabanni su gan shi su tashi su kira walidi shugaban kasa ya zo har gidan ka ce walidi amma baka nemi kuma baka kyashi baka ce kama wani kulle wani ni da kai ba mu dama ma mu ga gwamna yanzu sha ta kama wani a shaki shi a kashe wani a shiga da ajanna ba ni gidan gina kai kadai wannan rayuwar kenan shi wanda kake gan wani fuskansa kamar ya tashi daga kaburin sai ya samu dama ka ga abin da zai yi hekdi hekdi hekdi eh, ba zai ce da kai ka yafe wani ko ka yi wani shekariya an kaza an kaza an kaza mun ba da kullu abin ya haɗe ka ya Allah ya haɗe ka Allah ya haɗe an dauki talibai a jami'ar islamiyya shi da shugaba shi a ta ba zo gaba tun da ya ci sha yace Allah ya haji ka Allah ya haji ka Allah shirye ka Allah shirye ka ai ban taba ganin irin wannan al'umma malam bari Allah Allah ya ci sa suna nan amma mu nan ga baki mutum bai sama abu ka kuma lissa naka ilimin da kuka wuce wani yasa yana gaya ma magana zai rantsa kuma wala bai ga abu ba ce na kuma talibin ilimi ne rantsa yamma lazila abu ne mai abu ne mai soki ba kan kalam ni da kai muna sa rai amma mu yi aiki daga nan za a gane cewa kowanne kuma Allah ya fifita suna mutum dan Allah na kawai ne na je ga ga ruwa a cikin wannan ruwa ma babu wallahi ruwa babu ana samu ruwa fiye wata ana mana fiye wata kamar ruwa ne cikin aljanna da wani kudi difi da ake daga wajen da ake da can ne kuma suke shan ruwa suna nan da kiyam ne da ibada da musulunta da mutane da wanda yake kwanciya nan ina Allah akbar masallaci nan zage wani shi gidadi

kaga yanzu masu roƙo Allah Allah Allah ba ku ba mu kaji wannan kafirci ne kara iya surutu wani lokaci sai ka jefa kanka wani ba za ka iya kai ma bayan Allah wai maka wacce ya fita ladabi ana sa ladabi amma kai ka fara kalmar da zai ga maka fitina abi kowa na kowa da ta ta da bai eh shi ne abin da aka gina kai kenan amma shi ke cewa da na bi da ma bai faɗa laifinsa ba amma yace ba zai iya dosowa ba saboda matsayinsa ba na nan wa manzo Allah matsayin manzo Allah ne shine kullum muna cewa makama mahmud wannan matsayin shine muke yi a cikin bayan an gama sallar kira sallah makama mahmud shine wannan matsayin Allah ya riga ya ba manzo Allah duk kowa ba wani zai dosowa. ko sun sai ko ba sai ba ba wanda zai musu wuri sai aka je wajen manzo Allah bai faɗa komai ba tashi ya ji shine kullum muna cewa Allah ka ba manzo Allah makamin mahmud wannan tsiriwan duk al'umma za su haɗu ba wanda zai doso Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wurin kawai Allah ya samu kai shir'an tashi na'am akwai wannan yawan tambaya a cikin gari da mata shi ne yana shi da Allah yake wasa da ita wata yi wata ba yayi ba yanzu yana so in yana so ya ramu su ba ramu ramuwa kansa ya tuba duk wanda ya ci a ramuwa shi da wanda ya yi to manzo Allah ya samu wani mutum bai iya hukumi ba bai san kuma yace sannan tun da yayi farko ba babu shi bai ce rama ba hmm. sau mutum yarda ya tuba ya tuba kawai shi ke neman ta daura sannan da ya daura kuma ku rinke jawo shi zuwa wajen alheri jiya karatu ya tsaya jiya mun zabi wasu yan war da za mu yi tsara nan dole ne wanda yake zuwa nan karatu waɗannan 'yan waza mun tura su kawai kuma mu da muke a nan a nan, mu za mu fita da kudin a ringa zuwa karatun nan ba zai tafi a banza ba shi dai gara ku canja wani malami ba dai ba Allah ga muku karatun nan ba zai yi ba wanda muka ware su za mu ringa ware kowane wata su je kawai kaza mu za mu tara kudin nan kwakwai da sun ma mu ga tafiya shi dai mutum ba zai zo ba kuma na gane fuskan kowa shi zaka ga na leke leke duk wanda ba zai zo ba kare zo zo na karatu babu abun yi ba zan yarda ba kalma babu bai taso ba naira ɗaya ne kai maka fito da shi don ba san ranar ka ba baka san me zaka yi ba kuna ji ne bayan Allah suke to wannan fuskar sayin Allah da mun da sayin da mutum da'ima yana duba wajen manna wasalwa ne eh Allah gafur rahim baya duba kuma shadidul ikar kullun janibi rahama muke kallo ba ma duba janibin azaba Allah ya sa mu dace Allah ya fi mana nan zamu tsaya wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wanda suka yi abin da su jira